with Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake sake saduwa da ku a cikin wani shiri mai suna fatawar musulunci. shirin fasawar musulunci kamar da kuka sani shiri ne da ke baku dama domin ku turo tambayoyi musamman akan abubuwan da suka shige muku duhu a cikin addinin musulunci sunana Idris Idris ko kamar yadda kuka sani muna tare ne da Sheikh Musa Yusuf Asad suna akan kalla assalamu alaikum da za ku iya turo mana da sako kawai ita ce bakwai uku tara sifili bari mu je ga tambayoyin da muke da su tambayan da zamu fara da shi yana mana bar yana malam barka da warhaka sa'annan kuma yana tambaya ne ya yi sallar mangariba ne bayan da ya idar da sallar aka kira shi so sai ya fita sai washe gari yake tunawa cewa a shi sallar mangariba da ya yayi raka'a hudu ya yi to malam ya zai yi kenan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إني سلم مغربا ميركا أخذ بساكتنا عبا sai bayan ma washe gari sannan ya tuna ya kamata a ce yayi akwai wanda malamai suke cewa in tsala hmm. in ya riga ya tsawaita hmm. to a adafin lokaci mutum ya dawo ya maimaita in akwai lokaci da a ce nan kusa ne ya tuna nan take to abin da ya faru a sallah shine ƙari to ƙa'ida kuma idan ƙari ya faru a sallah to hmm. sujjada ba a ji ya kamata ya dawo in kuma ragi to to sujjada ƙabri ya kamata yi da haka suke faɗa cewa kullu i'adatin fil waqt duk wani abu da kada an ce a dawo a saki in akwai lokaci to koda ba a dawo an saki ba ba matsala kuma musamman ga ka'ida ta rabbana to tu'akhidna in nasina aw akhtana haka tunda nisyani ne ba komai a kansa na'am sai tambaya ta gaba ah, ah, assalamu alaikum ina yi muku barka da warhaka da Allah yana so malaya ya bambance mana ba'adiyya da sujil ba'adiyya da qabliya shin in sai na yi tasbihi ko kuma sallamarwa zan yi to abinda ake cewa sujjada qabli da sujjada ba'adi mun ta hmm. maimaita ita sujjada qabli ita ce sujjada guda biyu da ake yi kafin a sallama sallah bayan ragi ya faru a sallah Hmm. ana ce mata qabliya ne saboda ana yin sujjadan ne kafin a sallama sallama sujjada ba'adiyya kuwa ana ce mata ba'adiyya ne saboda ana yin sujjadan ne bayan an sallama sallama tasbihi da ya faɗa daban shine ne ake a sujjada za a yi tasbihi abinda yake so ya ce ina ganin zai a tashakku zaman tahiya tukunna ya sake yin tahiya ya sallama ko ba zai ba bayan ya ɗago daga sujjada guda biyu sai mu ce to wannan matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta tsakanin malaman hadisi da malaman fiɗo. akwai su malaman fiƙo sun tafi akan cewa bayan ya ɗago daga sujjada guda biyu to zai yi tashakku sannan ya sallama su kuma wasu malamai suka ce a ai duk hadisan da aka rawaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi to ana cewa yana dagowa ne sannan sai annabi ya ainihin wato sallama kan ya ɗauki cewa da ya ɗago zai sallame ba matsala in ya ɗauki cewa a zai bi waccan fahimta ne na in ya ɗago ya tsaya ta shaho ɗin fi sallame wallafa a hali. na sai tambaya ta gaba yana tambaya ne akan mutumin da mai hukunci mutumin da in yana kasuwanci sai ta rantsuwa kan abin da ba haka ba ne. to hadisi ya tabbata al'imam abu zarra gifari yana wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zaune sai ya ji ya ce salasatu nau'in mutane guda uku la yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba ranar alkiyama hmm. wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai tsanani suna da azaba mai raɗaɗi. Hmm. lokacin da annabi ya faɗi wannan abu zarri fari yana zaune kawai sai da annabi ya ce sai ce khabu wa khasiru manhum ya rasulullah sun tabe sun yi hasara suwai annabi ya faɗi nau'ika daga ciki ya ce akwai wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib da wanda zai siyar da kayan siyarwarsa da rantsuwa da Allah akan ƙarya na'am da haka duk mutumin da Allah ya jarrabe shi harkar kasuwanci da rantsewa da Allah a cikin kasuwancin akan ƙarya don ya samu wani abu na duniya na farko dai bai isa ya samu abu ba sai abin da aka kaddara masa cewa zai samu da yake nan sannan na biyu wannan zai zama sababin da Allah sai ya zare albarkar da ke cikin kasuwancin hmm. ya bar shi mai wannan ɗabi'ar da wahala Allah subhanahu ta'ala kuma ya ainihin wasu tsare mu to tambaya na gaba daga Zakariya Umar dan Masani Jos yana tambayar hukuncin masu yin alwala da shafar kafa kawai wannan yana tambaya akan abin da ya shafi wato ina ganin aƙidar shi'a ne yawa su kuma dama yayin shi'a ai ba wani abu da suke daidai da musulmi babu duk abin da ka sani a musulunci to khilafuhu sabaninsa shine shi'anci ban cire maka duk abin da ka sani ka kaf a musulunci to sabaninsa shine shi'anci hmm. da yawa daga cikin mutane ba su ma san cewa ba su 'yan shi'a arkanul islam da arkanul iman na ragowar mutane ba shi ba ne nasu arkanul iman na duk musulmi da musulmi suka sani guda shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi sai shika kan musulunci guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullahi ɗaya ke da ku hmm. sallah zakka azumi aikin haji hmm. to akasin haka shi a suke shika-shikan musuluncin su guda shida rukunnan imani kuma guda biyar shika-shikan musuluncin su ne sallah zakka azumi aikin haji da babu abin bauta da gaskiya sai hmm. Allah sannan sun ƙara na shida sun ce alwulaya alwulaya ita kalmar alwulaya nan abinda suke nufi da ita sune akwai mutane guda goma sha biyu da annabi ya naɗa su za su shugabanci bayan ya rasu sai su haɓe sai suka zo su abubakar da umar sai suka ɓaci to yadda da cewa su ne shugabanni bayan al'umma to yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin hajji a gina shiya wannan ita ce ƙa'idarsu sannan rukunnan imaninsu guda biyar ne kaga za su taimaka a tauhidu al'adalu annubuwa almi'ad sannan kuma akwai ita al'imaman nan dai a ciki shugabancin nan to saboda haka mutumin da ba ku haɗi yanzu duk da yadda muke da saɓani da ƴan uwa ‘yan ɗin ai kaga da mu da su mun ittifaki shika-shikan musuluncin mu shine nasu rukunnan imanin mu shine nasu ba su da wannan din da dan ɗariƙa yake a duniya bai da rukunnan imani sama da guda shidan nan bai da kuma shika-shikan musulunci sama da guda na mm. shidan nan qur'anin da muka yarda da shi suka yarda da shi littattafan hadisi da muke karanta shi suke karanta littattafan fiƙo shi suke karanta amma su shi a komai da ka sani suna da hmm. nasu saboda haka wannan in ma ya ga suna yi kar ya ba shi mamaki ba abin mamaki ga masu ikon wanda sai kuma abin da ya shafi almasu alal jaura bayan shafa akan safa safa akan hufi wannan dama ba da mutuncin sun masa bayu Kayi alula sanda za ka yi kawon wanke kafa a karan farko kayi yi tsarki to idan alular ta sake samun matsala nan gaba mm. idan ka zo ba dole bane ne sai ka sake cire safa kawon wanke za ka yin shafa akan mai akan safa kaga duk wanda ya kayi shafa akan safa to ya san ba shafa kai akan kafa ba kafa ka a buɗe mm. haka kawai ka zo ka shafa akan ta kauce ba a yin wani to da ka akwai babi da ke magana almasu malam ba dai a rana ba dai alaulan mutum na farko bai shafa akan a ba alaulan ba ta farko ba na a bayan kayan alaula ta farko da tsarki da komai mhm. idan ila tsakanin azhar zuwa al'asar ko ba zuwa yawa isha'i haka ka sake yin wata to ba laifi za iya yin shafa a kai. amma kawai mutum kafa sana buɗe shi yasa ai kaga kira'o'in malamai suka hada su guda biyu kira'ar da ta zo da nasaba suka ce wankewa kira'ar da ta zo da jarra shine suka ce shafa akan ainihin wato kofi da abin da yake da alaka da irin hmm. wannan amma ba mutum kawai ya zo ya shafa hmm. akan ainihin wato kofi wannan ba daidai bane hmm. saboda haka masu yin wannan su ji tsoron Allah su bari annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wuce ya ga wasu mutane suna yin alwala suna barin dama yace ce musu wailul lil aqab minan nahari azaba ta tabbata ga dagadagen da ake yin alola ba a wanke su daga wuta hmm. sau da masu in dai ba an shi a bane ta su ji tsoron Allah su bari to malam tambaya ta gaba tana tambaya ne ne hukuncin macen da aka saki tana da ciki to a cikin karatuttukan da na fara ma'in uwa mata a kofar gida kwanan nan hmm. wanda kwarin gaskin gaske karatuttukan suna da alaka da abin da ya shafi hmm. rayuwar ainihin wato mata ne malamai sun kasa saki gida biyu akwai saki da ya dace da sunnar annabi muhammad akwai saki da ya wa karantawar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a so namiji ya saki mace bayan ya sadu da ita tana cikin tsarki kafin wani jini ya ƙara zuwa mata ya saki ya dauki idan irin wannan sakin yana tsawi wa mace doguwar ita, ko dai a saki mace kafin mai Hmm. a sadu da ita bayan jini ya ɗauke mata ko kuma a sake ta idan cikin ya riga ya bayyana kagan ciki ya bayyana wata uku ko ko hudu ga ciki to da an saki mace in tana da ciki idan gobe ne ta haihu shikenan ta riga ta gama idda kai yau a saki mace yau hmm. daga yanzu in an jima ta haihu shikenan ta riga ta gama idda idan tana so a gobe in wani yana so zai zuwa daura masa aure da ita bas shikenan wannan ita ce kawai ka'ida amma da in in wata ila wata uku ne ko eh, in wata uku ne to dole sai dai a jira sai ta haihu haihuwar ta shine iddata na faɗi a samu na mata wajen idda abin da ya shafi guda bakwai akwai mace wacce aka ainihin wato sake ta ta hanyar kuli ita idda ta jini ɗaya ne kana fahimta da kuma wacce aka sadu da ita ta hanyar shubaha mm. ko wacce aka sadu da ita ta hanyar zina wayannan dukkan su iddata iri ɗaya ne wato za su jini ɗaya ne ya ɗauki sannan akwai mace wanda shine na biyu shine almar'atu wato imar'atul maf'ud matar da mijinta ya tafi ba a san idan yake ba ita ma malamai sun yi bayani akan abin da ya shafi ya kamata ta yi idda mm-hmm. sannan akwai yarinyar da bata fara yin al'ada ba in an sake ta ya kamata ta yi shi ne za ta yi wata uku wacce shekaru ya yi mata yawa idan an sake ta ya kamata ta yi za ta yi wata uku ita ba sannan akwai alhamila mai ciki shi ne haifi abin da ke cikinta wacce mijinta ya rasu ba ta da ciki ita kuma za ta yi wata hudu da kwanan goma wannan shi ne. tambaya ta gaba tana tambaya ne akan hukunci wanda yake abu bai da kyau ya san bai da kyau amma kuma ya ci gaba da yi sai kuma tambayar da biyu da take da shi shine tana so mallam ya ja hankali mata akan suna yawan daukan hoto da kuma sawa a social media wallahi tallahi malam Idris wannan ta karshe maganar da ta yi hmm. wallahi gaskiya kan ya kamata a janyo hankali shekaran jiya wani ya kira ni daga saudiya hankalinsa a tashi yadda ka san kamar zai yi kuka yana ta hmm. istirjali hmm. ya rantse mun da Allah ya ce kaso ɗari na mata masu harkar social network yanzu hmm. musamman facebook ya ce wallahi kaso tamanin sun mayar da shi hanyar neman maza ne ya ce kuma abin bakin ciki wasu da aurensu ya ce shi mafi yawancin wanda suka yi rikostin din shi a matsayin abokai a facebook mata ya ce da yawa daga cikinsu matan aure ne kuma suna neman shi da fasikanci ya ce za ka ga yarinya tana zaune ga mamatta tana rubutu mamat ba ta san abin da take rubuta ta ya ce ya rantse da allah da a lokacin za a nuna wa mace ga abin da yadda take rubuta wata sai ta faɗi ta ma abu kuma ni ko kwanan nan na ci karo da kes irin wannan wata ta tashi ta tafi ta ce wa mijin za ta je gidan kawarta kafin ta tafi ga ta yi wanka ta je an mata kitso an yi abubuwa an yi abubuwa daga baya je bincika gidan ƙawar ba ta nan kuma ta ina suka haɗu da mijin, da shi wancan ta hanyar mm. wannan facebook ne da haka gaskiyar magana eh, mazaje su yi kokari gaskiya wajen su yi kokari su hana matan su irin wannan sannan su ma matan mazan masu su ji tsoron Allah dabin da ka san ba na alheri ba ne ba shi zai kai ka kan social network nan ba kai kokari ka guji shi wannan ita ce gaskiyar magana sannan in kana da kishi da matarka da yarka babu yadda za a yi ka ɗauki hoton su ka je ka saka a facebook mm. amma yanzu babban bala'in da muke ciki a ko inda ba duk halin da suke ciki a gidajensu ana sani tafi su za ta shiga wanka ka ga ke ta ɗauki waya to jama'a da nan zan shiga wanka sai ta saku tana fitowa daga wanka ta zauna kafin ta shafa mai ke sai ta ɗauka to ga ta nan za ta shafa da ta riga ta gama wanka kafin kowa ya gana kafin mijin ma ya daya ga kwalliyar a duniya mazan facebook sun riga sun gama gani ke to jama'a gashi nan abinci in ta riga ta gama ta ajiye abincin kafin a ci abincin ke ta ɗauki hoto ta tura a facebook waye waye waye haka fa ake yi ba haka ake yaushe kana da mutunci da komai zaka zo ka yarda da irin wannan rayuwa ta dayyusanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya ce dayyusi duk mutumin da bai da kishi akan matar shi da iyalan shi babu yadda za a yi ya shiga aljanna kuma ni ina ba iyaye shawara yadda kake ganin ka babban mutum kana da matsayi da gata yadda kake ganin cewa ka yarinya ka kama ta tarbiyya ka yadda da ita to kai kokari gaskiyar magana malam Idris in ba ya zama dole ba irin kafta kaftan wayoyin nan hmm. ya kamata a hana yan mata so saboda kaso 100 na yan matan kaso tamanin nasu marasa gaskiya ne da eh, lokacin da za a same da shi ba a ma sani ba ba to a'a kana kana uba hmm. wasu iyayen fa za su ga yarinyar da wayar Ka ga yarinya ubanta yana fama da abin da zai ci ya ga yarinyar shi da kafce ce waya wata waya da zaka ga ba ma fadar da nata ake ba ɗibar ta zaka ga ana yaka. wai ɗibar ta zaka ana yaka. kana fama da abin da zaka ci ga yarinya da waya ta ɗiba wayar ma ake haka ai kamata ka tambaya ina ka samu wannan waya eh wasu in kai musu magana wasu yara su yara su waya za su to shi ne wannan babban matsalar halin da muke ciki yanzu saboda haka kowane irin abu yana da advantage yana da disadvantage me yasa kake ganin an yi jin duniya har yanzu har yanzu ba na yin facebook mm. ala idris an yi an yi in yi naki amma in allah da ni zan fara amma shafi zan buɗe kuma ka san an buɗe shafi mm. kawai iya abin da yake da alaka da karatu mun ina buƙatar in ba da wata sanarwa ko wani abu an shiga kuma akwai daga cikin yan uwa da muke tare da su mm-hmm. irin su malam umar shehu zare da makarantar su wanda za su kula da abin mm-hmm. amma haka kawai mutum ya je facebook social network din nan bai da abin yi zai bata lokaci gaskiyar magana wallahi tallahi bai dace ba malam idris kuma iyaye su ji tsoron Allah su sa ido akan 'ya'yansu da matansu dangane da irin wannan ka ga mutum yana kwance da daddare mm-hmm. shi yana bacci matarsa ya barta tana zaune tana chatting da wasu mazan kuma bai damu ba abin da ya same shi abin da ya dame shi kai shi yasa abubuwan da ake yi ba a kasar nan malam Idris billahi allazi la ilaha illa huwa dole tattalin arziki ya kare a rasa mai farfado shi Allah Allah yanzu badakalar da ake shirya ko ta hanyar Facebook din nan ba tattalin arziki ba sai ya kare ba a rasa mai farfado da shi ha ba malam kai baka san abin da yake faruwa ba malam Idris ai duk wanda yake mu'amala da harkar social network din nan ya san abin da yake faruwa abubuwan ba su da kyau saboda haka yana da kyau a kula akwai tambayar ta farko da take mm. me take cewa na farko mutum na aika sai ga mutum na aikata abu ya san bai da kyau amma kuma shi mutum idan yana cikin hali na saban Allah abu mm. zai fara da shi duk lokacin da ka je ka saba ma Allah to zaka ga a karin farko Allah yana sutirce ka babu wanda ya san me yake faru ɗayan biyu ko dai ka gane Allah subhanahu wata'ala ya yi maka falala ka dawo ka gyara shi yasa yake suturce ka idan ko baka gane haka ba to abin da zai faru zaka ka ɗauka cewa wannan saban da kake ba wanda yake ganewa dabarar ka nesa mutane ba sa ganewa mm. shi yasa daga nan kawai in kai na yau gobe kuma zaka yi tunanin yadda zaka ka din ɗin wata dabarar da babu wanda zai gane mm. to haka zaka ci gaba da har sai ka kai matakin da kuma daga nan Allah subhanahu wa ta'ala zai kama mutum kaman da ba zai ba mm. mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ce, inna Allah la yumli lil mm. Allah yakan yi jinkiri ga mutumin da yake azzalimi ne hatta idza akhadahu lam yuflitu kana aikin sabo irin wannan ka ki gane cewa Allah ya maka falala a farko ka tuba ya rafa maka asiri mm. to akwai matakin da zaka kai ya kama ka kamun da ba zaka ka yi kubuciya ba sun mm. matala qawluhu azza wa jalla wa kadhalika akhadhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid da haka duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da fada wani sabo to ya gane in ba wanda ya san halin da yake ciki falala Allah ya masa dan ya dawo ya gyara mm. in ko bai gane wannan ba to zai ci gaba da sabon akwai ran da Allah zai kama shi kamun da ba zai kuma ci ba Allah Allah ta'ala ya nisan ta mu da saba masa mana to tambayar mu ta karshe um, wannan ba Allah yana tambaya yana cewa da Allah malam ya sauran yan mintuna suka rage da Allah ya dauka ne gun jawo hankalin mata domin su karrama ya musu nasiha saboda su ƙara karrama auren su to Malam Idris mun sha yin bayani musamman a 'yan kwanakin nan. idan yanzu malam idris ka dora ma ali alade lu'u wato zinari gold hmm. kana sakin shi zai je shiga kwata ya kwanta da shi saboda me saboda kai da ka dora masa lu'u kai ka san kimar shi amma shi bai san kimar lu'u ba hmm. to yana daga cikin wajibin da yake kai yanzu a yi ƙoƙari tsakanin maza da mata kafin a ɗorawa namiji amanar aure a gane cewa ya san ma auren kafin mace a ɗora mata amana ta aure a ce wannan mijinta ne ta ma san tukunna me auren me abin da ke kanta na wata mata shekara su arba'in da wani abu da mijin ta ce ita tunda suke irin wannan kalmomin da ake amfani da su na soyayya ba sa yi da mijin amma kuma ba sa rikici suna zaune lafiya ta ce su san da suka taso babban abin da aka koya musu shine tsabar biyayya akan shi suka yi to su kuma na yanzu sai kaga kafin a yi aure wata yarinya tana firamare idan ta rubuta takarda na rantse da Allah zaka dauka profeso ne ya rubuta ta saboda mugu ƙarya ga yarinya ta rubutu ya wanda in ban ganshi ba ko bacci ba na kuma ƙarya take wallahi <laughs> ya wanda ina ganin shi sai na ji na koshi kuma ƙarya take sai ta take cikin ta da girki tukunna sannan ma take samun damar yin wannan rubutu ya wanda in ban aure shi ba sai na shiga kwalban minerals ya fana zuciya ta, ya kafuno ya ya zuma ya ya farin wata ya tauraro ya waye duk sai an gama saboda ba a gina abin akan biyayya ba hmm. kuma idan mace zamanto tana da biyayya na i na yi bari na bari mm. to ta tafi da kaso tamanin cikin ɗari mm. na abin da ya kamata ta samu akan mai gidanta wajen zama da shi mm. to saboda haka wannan abin yana buƙatar a samu lokaci ko a darasi na gaba ne insha Allah sai a ƙara janyo hankali a kansa Allah ta'ala kuma ka zaunar da mu lafiya ka tsare mu ka tsare mana imanin mu na'am to saboda lokaci a nan za mu taƙaita a wannan shiri na yau sai kuma mako mai zuwa Allah da za ku ji mu da dauke da wani sabon shiri amma da wani suka da mu da ku baki daya amma da malam ni Idris Idris nake cewa ma da mako mai zuwa dan jin mu dauke da wani sabon shiri assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa malam Idris da ta